Thank you. babban hafsan sojin najeriya tayorin labaja ya rasu an soke kudirin cika shekaru 18 kafin shiga manyan makarantu Sarakuna a jihar Gombe sun yi kira don yin rigakafi. Ƙungiyar Mopan sun yi zama da hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi. Netanyahu ya kori ministan tsaronsa Gallant sakamakon sabani. Wato an ci Real Madrid karo na biyu a gida bayan da Milan ta doke ta. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani shirin na labarun Kaftan TV Hausa. Sunana Ali Muhammad yanzu kuma ga cikakkun labarun. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima ya bayyana cewa Najeriya ta yi asarar sama da naira biliyan 300 a lokacin zanga-zangar kuncin rayuwa da ta gudana a watan Agusta. Shatima ya bayyana haka ne a wani taro da aka wato gudanar domin amsar masu zanga-zangar 114 da aka gurfanar a gaban kotu amma wata babbar kotu ta sallame su mai shari'a igwatu obiora shine ya sallame wannan karar kamar yadda lauyan gwamnatin tarayya ta bukata mataimakin shugaban kasa wanda ya wakilci shugaban kasa bola ahmed tinubu ya miƙa yaran ga gwamnonin jihohinsu gwamnan kano da kuma gwamnan kaduna shatima ya bayyana cewa bisa halin kai wato halin jin kai da shugaban kasa yake da shi ya umarci a saki yaran nan baki su ya umarci yaran da su gode wa shugaban kasa kuma su zama 'yan kasa na gari da za su ciyar da su gaba a nan kuma an buƙaci al'ummar musulmi da su zamo masu koyi da irin halayen fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Sheikh abdulhadi imam abu inyas ne ya buƙaci hakan a wurin wani maulidi da ya gudana a garin yusufari wakilinmu na jihar yobe ado yaro gashuwa na da ci gaban wannan rahoton ɗaya daga cikin manya-manyan malamai baƙi da aka gayyata a wajen maulidin da ya gudana a garin yusufari cikin jihar yobe sheikh abdulhadi imam abu inyas ya ja hankulan al'ummar musulmai da su kasance masu koyi da irin halayen fiyin halitta manzan tsira annabin rahama a gefe guda alhaji mamman lusha da ke zama shetiman malamai wanda ya hasasa wannan maulidi a garin yusufari ya yi godiya matuka ga waɗannan malamai mutane su zo su saurari kiraye kiraye na tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nake kirawo su su zo nake jan hankalin su su fahimci cewa shi addini dole sai an haɗa shi da malamai za a gane shi saboda haka rana wannan maulidi da ake yin sa ba wai kusan isbari kawai ake yin sa ba ana yin su duk duniya ne saboda tunda abu ne ake yin su duk duniya ya kamata mutane su saurari wannan saboda karuwar kan alhaji ali lusha ɗaya ne daga cikin mutanen isfari ya ce babu shakka wannan maulidi abu ne da ya dace ya yi kuma kira ga al'umma da su amfani da irin darussan da suka koya a wurin wannan maulidi kamar yadda dai malamai manya-manyan ne suka yi bayani ya kamata al'umma su bi wannan kira da wa'azi da jama'a da shekunanmu suka yi akan a duba darajar manzon Allah kuma a yi koyi da dukkan ɗabi'unsa wanda yake duk koyarwa addinin musulunci ne saboda haka idan aka bi kuwa za a samu tsira su wasu daga cikin malaman sun yi karin haske da sauran kwamiti da 'yan uwa da suka ba da goyon baya da shawarwari allah ya saka wa kowa da alheri yan uwa gurin maulidi wuri ne mai tarin albarka wurin maulidi wuri ne wanda yake dauke da alkhairai masu yawa sannan wurin maulidi jami'a ce mai girma wanda in ka zo ka zauna wani karatu da za ka ji daga bakin malamai inda a littafi ne sai ka daɗe baka cimma wannan ilimin ba sai ya zama a cikin sauran watanni wata ne na musamman haka daren da aka saukar da shi lailatul qadar inna fi lailatul qadr sai ya zama dare ne wanda yake dare mai daraja mai girma wanda azumin ma duk wanda ya azumi shi yake so ya dace da shi wanda dare ɗaya ne daidai yake da ibada ta shekara tamanin ko da uku ko sama da haka to wannan shine ne ƙwanar to ka kwatanta da biyun annabi kai da kanka yaya za su kasance su kuma ƙara mana soyayya ta shugaba sallallahu alaihi wasallam Ado Gashiwa labaran Kaftan TV Hausa daga Damaturu jihar Yobe. Sufetan 'yan sanda Kayode Tukun ya gayyaci manyan jami'ai da suka hada da DCS da CID da jagororin cibiyoyin bincike kan irin kulawar da aka baiwa yara marasa galihu da aka tsare su a hannun 'yan sanda. hakan na zuwa ne bayan gabatar da yaran da aka yi cikin mawuyacin hali a ranar juma'a a babbar kotun tarayya da ke abuja masu zanga-zangar sun kasance cikin halin rashin samun isasshen abinci bayan watanni uku da aka tsare su wanda hakan ya haifar da cece-kuce a cikin al'ummar najeriya wata sanarwa da kakakin 'yan sandan mu yi wa adejibi ya fitar ta ce sifetan ya ba da umarnin a gudanar da binciken mai wato a gudanar da bincike mai zurfi game da irin kulawar da aka bai wa yaran a lokacin da suke hannunsu adejobi ya ce tuni aka aika da rahoton bincike ga sufeton wanda a yanzu yana kasar glasgow don halartar wani babban taro rundunar 'yan sandan ta jaddada aniyarta na ci gaba da kiyaye ka'idojin doka da oda tare da tabbatar da gaskiya da adalci musamman ga marasa ƙarfi a cikin al'umma shugaba tinubu ya kuma baiwa ma'aikatar jin kai ta baiwa yaran kulawar da ta dace tare da danƙa su wa iyalansu cikin aminci sannan ya ba da umarnin samar da kwamiti a ƙarƙashin ma'aikatar da zai yi bincike game da lamarin yaran. Tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ziyarci zohohin Borno da Jigawa a ranar Talata domin jajantawa waɗanda ibtila'i ya afku masu wato domin jajantawa waɗanda ibtila'i ya afka musu a baya-bayan nan. Shugaba Buhari ya yi jaje game da ambaliyar ruwa da ta haddasa asarar rayuka da dukiyoyi sannan a jigawa ya ziyarci waɗanda gobarar tankar mai ta shafa wanda ta yi sanadin mutuwar aƙalla mutane 180. buhari ya nuna tausayinsa kan wato mummunan asarar da ambaliyar ta haddasa a borno inda ya danganta hakan da sauyin yanayi ya yabawa haɗin gwiwar gwamnatin tarayya da na jihohi a yunkurin taimakawa al'ummar da lamarin ya shafa a lokacin ziyararsa gwamna baba gana zulum na jihar borno da shehun borno sun gode wa buhari bisa gudunmawar da ya bayar ga jihar su Mukaddashin gwamna Aminu Usman ya raka Buhari ziyartar waɗanda suka jikkata a gobarar tankar asibitin koyarwa da ke jami'ar Rashid Shekoni a jihar Jigawa. Buhari ya yi addu'a ga waɗanda suka rasu tare da fatan samun sauƙi ga waɗanda ke kwance a asibitoci. Mukaddashin gwamnan ya gode wa Buhari saboda ziyarar da ya kai da kuma tallafin kuɗi da ya bayar wanda ibtila'in ya shafa. kazalika kazalika ya yaba masa kan tallafin da ya bayar a irin wannan mawuyacin lokaci da jihar ke ciki hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar nasarawa ta sanar da sakamakon wato shugabannin ƙananan hukumomi guda goma sha uku da aka gudanar a ranar biyu ga watan nuwamban shekarar 2024 a faɗin jihar ga aisha idrisu loko ɗauke da cikakken rahoton Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Jihar Nasarawa (NASEC) ta sanar da sakamakon zaɓen ƙananan hukumomi da aka gudanar a ranar Asabar, biyu ga watan Nuwamban shekarar 2024 a faɗin jihar. Zaɓen ya kawo sababbin shugabanni da kansiloli na ƙananan hukumomi goma sha uku da mazaɓu 147 na Jihar Nasarawa. Shugaban NASEC, Barista Ayuba Wandai Usman, ya bayyana da sakamakon a yau a Lafiya inda ya tabbatar da cewa dukkan 'yan takarar jam'iyyar APC ne suka lashe kujerun shugabancin guda goma sha uku. A cewarsa, APC ta samu ƙuri'u kamar haka: Lafiya ƙuri'u sha bakwai 217,573, Ƙaramar Hukumar Doma ƙuri'u 70,545, Ƙaramar Hukumar Kiyana hudu Awe

Karo dubu ɗari da arba'in da shida da ɗari hudu da hamsin. Ƙaramar hukumar Wamba ƙuri'u dubu talatin da tara da ɗari uku da saba'in da bakwai. Ƙaramar hukumar Nasarawa ƙuri'u dubu casa'in da shida da ɗari uku da hamsin da takwas. Sai ƙaramar hukumar Nasarawa Igon mai ɗauke da ƙuri'u dubu casa'in da hudu da ɗari hudu da casa'in da bakwai. Yayin da jam'iyyar APC ta lashe duk kujerun shugabanni goma sha uku da kujeru ɗari da arba'in na kansiloli, jam'iyyar Zenat Labour Party (ZLP) ta samu kujerun kansiloli biyu a Doma, yayin da jam'iyyar Social Democratic Party (SDP) ta lashe kujeru hudu a Nasarawa Igon da kujerar kansila guda ɗaya a ƙaramar hukumar kefi Bayan sanarwar hukumar zaɓen, an garzaya ɗakin taron Aliyu Akwe da ke gidan gwamnatin jihar inda gwamna Abdullahi A. Sule ya rantsar da sambin shugabannin karamar hukumomi. Ƙarshen rahoton kenan Aishatu Idris Loko labaran Kaftan TV Hausa daga jihar Nasarawa. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ɗaga likafar babban hafsan sojan Najeriya na riko Oluwafemi Oluwade zuwa Laftanar Janar. kakakin fadar shugaban ƙasa bayo gane ya tabbatar da faruwar lamarin da ya gudana a fadar shugaban ƙasar matukar majalisar dattawa ta tabbatar da shi zai kasance cikakken babban hafsan sojan najeriya da zai maye gurbin laftanar janar tayored labaja a mataki na dindindin an daga likafar babban hafsan sojan najeriya ne kwanaki bayan da shugaba tinubu ya naɗa shi kan mukamin a mataki na riko a nasa bangaren laftanar janar oliodi ya bayyana matukar godiya tare da martaba lamarin ya jaddada aniyar ɗabbaka muradar laftanar janar tayore labaja tare da tabbatar da zaman lafiya a fadin najeriya mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin yada labarai bayo onanoga shine ya sanar da hakan a cikin wata sanarwa ranar laraba fadar shugaban ƙasa ta sanar da mutuwar babban hafsan sojojin najeriya laftanar janar tayore labaja bayan wata gajeruwar jinya da ya yi a Legas yana da shekaru 56. Mai baiwa shugaban ƙasa shawara na kan harkokin yada labarai bayo na gani ya sanar da hakan cikin wata sanarwa a ranar Laraba. A wata sanarwa da kakakin farar shugaban ƙasar bayo Onanoga ya fitar shugaban ya jajanta wa wato iyalinsa da rundunar sojin Najeriya baki ɗaya. a irin wannan mawuyacin lokaci shugaba bola ahmed tinubu babban kwamandan sojoji na na nadamar sanar da rasuwar laftanar janar tayoret din labaja shugaban hassan sojojin kasar yana da shekaru 56 hakan na zuwa ne bayan da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya daga likafar babban hafsan sojan najeriya na riko olufemi oluyeye zuwa laftanar janar an daga likafar ne kwanaki bayan da shugaba tinubu ya naɗa shi a kan mukamin a mataki na roƙo sabon ministan ilimi olatunji alausa ya soke dokar da ta buƙaci sai ɗalibi ya shekaru 18 kafin shiga jami'a wanda tsohon ministan ilimi tahir mamman ya kawo minista alawusini ya bayyana wannan mataki a yayin da jawabi a yayin da yake jawabi bayan shiga ofishinsa a matsayin sabon ministan ilimi a ranar wato a matsayin sabon ministan ilimi a ranar talata shugaban kasa bola tinubu ne ya naɗa shi bayan cire tsohon ministan ilimi tahir mamman sakamakon sake fasalin ministocinsa sannan shugaba tinubu ya sauyawa wa karamin ministan ilimi yusuf sanunu ma'aikata zuwa ma'aikatar wato hukumar jin kai da yaƙi da talauci a makon da ya gabata ne aka cire tahir mamman daga kujerarsa wanda kafin sannan ne ya umarci hukumar shirya jarabawa ta ƙasa wato jam da kuma manyan makarantu a najeriya kan kada su bawa kowane ɗalibi da bai kai shekaru 18 ba gurbin karatu ya ba da wannan umarni ne a lokacin da yake jawabi a wurin taron tattauna tsare-tsaren hukumar jam tare da shugabannin manyan makarantun game da shirin wa yara gurbin karatu na shekarar 2024 zuwa shekarar 2025 tsohon ministan ya bayyana cewa wannan mataki ba son ransa ba ne wato abin da ya dace a yi da ya shafi tsare-tsaren hukuma wato abin da ya dace a yi da tsare-tsaren hukumar ya ce dokokinmu sun tanadi cewa lallai ne yaro ya yi shekaru shida a firamare haka ne duk da akwai yaran da suke shafe shekara biyar baya ga firamare akwai karamar sakandare shekara uku da kuma babban sakandare shekara uku wannan baya buƙatar sahalewar minista wannan abu ne da muke yin shi a dokance sabon ministan ilimi ya soke wannan kuduri wanda ya ce shekaru da wato shekarun da aka amince ɗalibi ya shiga manyan makarantu su ne sha shida sannan za a iya buɗe ƙofa ga yara 'yan baiwa ya ce shekaru sha takwas zai iya zama barazana ga shirin gwamnatin tarayya na rage yawan yaran da ba za su wato ba sa zuwa makaranta a faɗin ƙasar nan. sannan ya ce gwamnatin tarayya na da burin ciyar da ilimi gaba ta hanyar yin aiki a aikace ba a rubuce ba musamman a manyan makarantun najeriya alausa ya ce ilimin da mutum zai iya sarrafawa shine tsarin wato shine tsarin zai magance rashin aikin yi a najeriya zai tallafa musu wajen samun abin yi a wani mataki na yakar cututtuka da suke addabar al'umma sarakuna da iyayen ƙasa a jihar gombe sun ce daga yanzu za su saka kafar wando daya da duk wanda aka samu wato da kin amincewa da rigakafin da ake yi don dakile yaɗuwar cututtuka ga wakilinmu na gombe muhammad ibrahim fantami da ci gaban wannan rahoton mai martaba sarkin akko alhaji muhammad umar atiku ne ya san bayyana haka lokacin da ake kaddamar da rigakafin da ya gudana a fada shi da ke kumu yana mai cewa lokaci ya wuce da wasu za su dinga amfani da addini suna yin rudani suna ki amincewa da rigakafin kuma za a shiga wando guda da duk wanda aka samu ya ki amincewa da rigakafin gaskiya muna ta lallabin al'umma a kafa a je a yi wannan ko kuma a ba da dama fa a yi to muna so mu da hankalin al'umma fa mun iso wani lokacin da mutum lallabi fa gaskiya yanzu ya wuce muna so mu shaida wa hakimai da dikatai in suka koma su faɗa wa jama'a fa batun lallabi yanzu babu shi eh, wanda duk ya ce zai yi garaje da batun rigakafin nan to za mu sa kafa wando ɗaya da shi hukumomi za su ɗau mataki da ya dace kayansa kuma za a yi misali da shi Tabu Dairo ne kwamishinan lafiya na jihar Gombe wadda ya samu kishin da David Karatu da ke zama daraktan gudanar lafiyar al'umma na ma'aikatar lafiya ta jihar Gombe ya ce za a ɗebe kwanaki bakwai zuwa tara ne ana yin rigakafin na cututtukan kyanda da sankaran bakin mahaifa da dai sauransu. Za mu yi shi mu ba da rigakafi ne ga um, polio da ciwon kyanda da kuma ita ciwon dajin mahaifa wanda yake um, causing cancer of the cervix. Muhammad Ibrahim Pantami, labarun Kaftan TV Hausa daga Gombe. Kwamitin gwamnatin ƙwararru na tarayya da ke duba lafiyar madatsun ruwa ya kai ziyarar aiki madatsun ruwa ta Ikere. George da ke ƙaramar hukumar Iseyin ta jihar Oyo domin duba lafiyar madatsar. daraktan kula da madatsun ruwa da wuraren tanadin ruwa na ma'aikatar ruwa ali ibrahim ne ya sanar da wannan ziyarar a ibadan a ranar asabar ibrahim wanda ya jagoranci kwamitin kwararrun a yayin wannan ziyara ya bayyana faduwar ganuwa madatsar ruwan alau a maiduguri jihar borno a matsayin abin da ya assasa wannan yunkuri na duba lafiyar madatsun ruwan najeriya a cewarsa wannan karamin kwamitin kwararru ya kunshi mambobin ma'aikatu daban-daban ne waɗanda aka ɗora wa alhakin duba lafiyar madatsun ruwa a najeriya ya ce wannan yunkuri ne da aka yi domin tabbatar da lafiyar madatsun ruwan da wato tsarin su tasirin su kuma wato fito da halin ƙauyukan da ake kusa da waɗannan madatsun a yayin da yake magana kan abin da ƙaramin kwamitin ya tattara game da madatsun ruwa na ikere george ibrahim ya ce shekarar madatsar ruwan 41 duk da akwai matsalar kulawa ta yau da kullum madatsar ruwan na cikin kyakkyawan yanayi mai kula da aikin gyaran madatsar ruwan ikere george oliomi a kulle ya ce za a iya amfani da madatsar ruwan ta hanyoyi daban-daban a ƙarƙashin shirin rage wato raya kogunan ogun da kuma osun mr adekunle ta ce madatsar ruwan an tsara ta ne ta yadda za a iya samar da wutar lantarki megawatt shida da wato da kamun kifi da noman rani da kuma wasanni da kuma gudanar da bincike na ilimi ya bayyana duba lafiyar madatsar ruwan a wato ya bayyana duba lafiyar madatsar ruwan a matsayin muhimmin abu kuma shawarar da karamin kwamitin ya bayar zai taimaka wajen bunƙasa madatsar mr adekunle ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta gyara titin da ya taso daga isayin zuwa madatsar daga wato daga isayin zuwa madatsar ruwan domin akwai buƙatar samar da tsaro a wannan wurin wata babbar kotun jihar kano karkashin jagorancin mai shari'a ibrahim musa muhammad ta bayar da umarnin hana hukumomin tarayya dakile kason kudaden da ake baiwa kananan hukumomi 44 na jihar duk wata hukuncin kotu ya biyo bayan karar da kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta kasa nolj da sauran mazauna jihar suka shigar a gaban wato a gaban kotun a ranar 1 ga watan nuwamba a cikin umarnin mai dauke da wannan wato mai dauke da kwanan watan hudu ga watan nuwamba mai shari'a muhammad ya baiwa masu shigar da kara izinin miƙa takardun umarnin kotun ga ofishin akanta janar na tarayya da babban bankin najeriya cbn da hukumar tsimi wato da hukumar tsimi da tanadi da hukumar tsimi da tanadi kan tattara haraji na kasa wato rmafc karar wacce aka shigar ta nuna damuwa kan yiwuwar hanawa ko kuma jinkirin fitar da kudaden da ake baiwa kananan hukumomi a jihar an ɗage sauraron karar zuwa ranar 21 ga watan Nuwamba shekarar 2024 gwamnatin jihar gombe ta sanya hannu a wata yarjejeniya da wani kamfanin kasar sin domin samar da wutar lantarki mai aiki da hasken rana mai karfin megawatt 100 wakilinmu na gombe muhammad ibrahim fantami na dauke da karashen wannan rahoton an ci mai yarjejeniyar ce biyu bayan ganawa da gwamna muhammadu inu a jihar gombe yi da shugabannin hukumar jirgin kasa na kasar sin din ne da ake ce ma china railway 18 bureau company a Turanci, a wata ziyara da ya kai a kasar a watannin baya kwamishinan albarkatun kasa da makamashi na jihar gombe sun sami findiga ne sanya hannu a madadin gwamnatin jihar gombe yayin da Luan Yun madajin darakta na kamfanin sun yana madajin kamfanin gwamna muhammadu yanu lokacin da yake jawabi a yayin sanya hannun da ya gudana a gidan gwamnatin gombe ya ce wannan uh, abu yana da matuƙar muhimmanci saboda zai haɓaka zamantakewar tattalin arziki da kuma magance yawan matsalar ɗaukewar wuta da ake fama da ita. Gombe an indeed the entire north. Precisely about 17 out of 19 states of the northern Nigeria were cut off from the national grid, meaning there was no power for about 15 days. That could have been avoided if there were small uh, power plants and also there were local grids that connect, you know, individual states. But luckily for us, with the signing of the new Electricity Act, Jihar Gombe da sauran jihohi kusan goma sha bakwai na arewacin Najeriya sun kasance a cikin yanayi na duhu saboda matsalar rashin wuta da aka fuskanta a kwanakin da suka gabata a kwanan nan da wannan na daga cikin dalilin da yasa za mu yi wannan aiki domin magance irin wannan matsala da kuma cin moriyar wannan sabuwar doka ta wutar lantarki da ta ba ma jihohi damar samar da wuta na kansu wannan sanya hannu dai na alamta fara aiki da zai inganta samar da wuta da kuma inganta harkokin al'umma Manajan Daraktan Kamfanin na 18 International Engineering, Zin Dewin ya tabbatar cewa kamfanin kamfaninsa zai yi managarcin aiki da za a inganta samar da wuta mai amfani da hasken rana. Muhammad Ibrahim Fantami, labarun Kaftan TV Hausa daga Gombe. A wani mataki na inganta cin gashin kai na wato kananan hukumomi, gwamna Sule ya dakatar da asusun haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jiha da kananan hukumomi wannan sauyi dai na zuwa ne bayan hukuncin kotun koli da ba kananan hukumomin ikon cin gashin kansu sanarwar ta fito daga bakin peter ahimba wanda shine babban mataimaki na musamman a lafiya a wata ganawa da manema labarai ahimba ya bayyana cewa wannan na nuni da yadda gwamna ke bin doka da oda wannan matakin ya nuna cewa gwamna sule ya ɗauki mataki wanda zai inganta al'amuran ƙananan hukumomi zai ba su damar cin gashin kansu da aiwatar da ayyukan ci gaban rayuwa ga mutanensu ƙungiyar fafutukar kare haƙƙin al'umma da inganta shugabanci serap ta buƙaci shugaban ƙasa bola ahmad tinubu da ya yi amfani da ikon ofishinsa da na alƙalan alƙalai kuma ministan shari'a latif Fagbemi San domin ɗaukar matakan da za su tabbatar da sakin dukka waɗanda aka kama yayin zanga-zangar tsadar rayuwa har ma da yara 32 da ke fama da yunwa. Serap ta buƙaci shugaban ƙasa ya ba wa ministan shari'a da sauran jami'an umarnin gudanar da bincike wannan al'amari nan take haƙƙin ɗan adam wato na take haƙƙin ɗan adam da na sauran da ake rike da su da gano waɗanda ke haɗa hannu da gano waɗanda ke da hannu a ciki har ma da hukunta duk masu hannu a ciki domin tabbatar da adalci sannan ta buƙaci ministan shari'a ya gaggauta tattauna batun lafiyar yaran da ake tsare da su har da masu fama da tsananin yunwa su 32 a cikin wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan wata biyu ga watan nuwamban shekarar 2024 wadda mataimakin wato daraktan ƙungiyar kalowale oluware ya sanya wa hannu ya ce maka yara a kotu da tsare su saboda kawai sun fito zanga-zanga ya nuna yadda kwata-kwata ba a damu da yaran ba serap ta ce tabbas an tsare yaran kuma an take haƙƙinsu ne na samun ilimi domin ya kamata ne a ce suna makaranta ba suna tsare a magargama ba sannan ta ce irin halin da yara 32 da ke fama da matsananciyar yunwa yar ya ce kan irin mummunan halin da gidajen gyaran hali suke ciki a cikin wasikar har wa yau da ake wa wato da ake wa da aka aiki wa da wakilin majalisar ɗinkin duniya kwafinta matthew gillett ta ce tsare yaran abu ne mai ban tsoro wanda zai haifar da abubuwa daban-daban haka kuma ta nuna damuwarta ta yadda gwamnati ke amfani da bangaren shari'a wajen take haƙƙin yaran ta kuma ce yara na da 'yancin faɗin albarkacin bakinsu wanda ta ce ya ta'allaka da yadda aka kare masu haƙƙinsu da yadda aka kare masu haƙƙinsu aka mutunta su domin akwai nauyi akan gwamnati na samar musu da tsarin ci gaban iliminsu da makamantansu ta ce najeriya na cikin yarjejeniyar dokar kare haƙƙin yara wanda ya ɗora wa gwamnatin najeriya nauyin samar da duk wata hanya ta bunƙasa yara da kare wato muradinsu. sashi na 37 sashi na 37 da na 40 na dokar 'yancin yara ya tanadi cewa duk yaran da aka kama aka tsare dole ne a gabatar da shi a gaban hukumomi da suka dace cikin sa'o'i 24 domin nazarin dalilin da wato domin nazarin dalilinsa ya sa aka tsare shi sirap ta kuma bayyana cewa doka ta ɗaya da ta 24 da ta 27 da ta 118 ta majalisar ɗinkin duniya da nelson da nelson mandela rules ta ta wato ta tsirap ta kuma bayyana cewa doka ta ɗaya da ta 24 da ta 27 da ta 118 ta majalisar ɗinkin duniya wato the nelson mandela rules ta shafi yadda ya kamata a kula da wato fursuna ta buƙaci cewa duk wanda aka tsare dole ne a nuna masa jin kai da ya hada da kula da lafiyarsa shugaban hukumar kiyaye faruwar haɗura ta ƙasa shehu muhammad ya ba da umarnin a ƙara ƙoƙari wurin ilmantarwa tare da faɗakar da jama'a a nan kuma shugaban hukumar kiyaye faruwar haɗura ta ƙasa shehu muhammad ya ba da umarnin a ƙara ƙoƙari wurin ilmantarwa tare da faɗakar da jama'a ga dai rahoton wakilinmu na gombe muhammad ibrahim fantami tare da ci gaban wannan rahoton sakamakon karancin asibitoci da cibiyoyin lafiya da ake fama da su a maiduguri ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa red cross ta buɗe cibiyoyin lafiya na tafi da gidanka don taimakawa mutanen da ambaliyar ruwan ta shafa iftilayen ambaliyar ruwa da aka yi a maiduguri ya haifar da barkewar cututtuka da ke barazana ga rayukan al'umma musamman saboda karancin cibiyoyin lafiya da ake da su waɗanda ambaliyar ruwan ta lalata ambaliyar ruwan da aka yi a maiduguri ya dakatar da ayyukan asibitoci sama da 60 mallakar gwamnati da na 'yan kasuwa kuma ba dukkaninsu ba ne suka dawo abin da ya sa mutane ke fama da karancin wurare duba da lafiya to yanzu kuma sai ku gyara zama domin jin labarun kasashen waje. duk da cewa ana ci gaba da kidaya ƙuri'un wato ƙuri'un da aka kada amma donald trump ya samu manyan masu zaɓe 270 da yake bukata wajen samun nasara yayin da kamala harris ke da 219 har yanzu ana ci gaba da kidayar ƙuri'un sai dai kamala harris da ke zaman mataimakin shugaban ƙasar amurka mai shekaru 60 ta sha kaye inda wato aka yi la'akari da jihohin da suka fada hannun donald trump mai shekaru 78 da haihuwa trump ya samu nasara a jihohin georgia da carolina ta arewa da pennsylvania da ke cikin jerin jihohi bakwai masu muhimmanci wajen lashe wato zaben shugabancin amurka a halin yanzu donald trump yana da masu zaɓe 270 da ake bukata wajen samun nasara yayin da kamala harris ta samu manyan masu zaɓe 219 idan har ta tabbata nasarar da donald trump ya samu za ta zama mai ban mamaki ganin yadda yakin neman zaɓensa na uku ya gudana a yanayi na yunkuri biyu na neman ƙasa wato na neman kashe shi da kuma tuhume-tuhume hudu na aikata manyan laifuka. tsohon shugaban kasar amurka kuma ɗan takara na jam'iyyar republican ya samu sakonnin taya murna daga shugabannin kasashen waje kama daga emmanuel macron na faransa zuwa benjamin netanyahu na isra'ila da vladimir zelensky na ukraine da firaministan birtaniya keir starmer da kuma shugabar hukumar zartarwa ta kungiyar tarayyar turai ursula von der leyen a nan kuma firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya kori ministan tsaronsa wanda ake jagorancin yakin da ke gudana da ah, falastinawa yob gallant saboda barakar da ta kunno kai a tsakaninsu tuni netanyahu ya maye gurbin gallant da tsohon ministan harkokin waje israel katz matakin dai ya haifar da gagarumar zanga-zanga a birnin tel aviv safiyar yau talata sojojin isra'ila sun bai wa mazauna arewacin gaza umarnin janyewa daga yankin tare da kuma kai hare-haren sama akan jami'an kula da lafiya da 'yan jaridu abin da ya kai ga hallaka mutane 35 netanyahu ya kuma nada gideon sa'ar a matsayin sabon ministan harkokin wajen kasar kamar yadda ofishinsa ya sanar rahotanni sun ce an kwashe makonni ana takun saka tsakanin netanyahu da galant wanda suka fito jam'iyyar likud saboda muhimmancin yakin da suka kwashe watanni sha uku suna yi a gaza domin murkushe mayakan hamas netanyahu ya zargi galant da yin wasu kalamai waɗanda ya ce sun saba wa manufofin gwamnatinsa yayin da galant ya jaddada cewar wato tsaron isra'ila zai ci gaba da zama ginshikin rayuwarsa a nasarar ministan harkokin wajen faransa ya ziyarci isra'ilar gobe laraba domin matsin lamba ga gwamnatin kasar domin kawo ƙarshen yakin da take yi a gaza da lebanon ministan sadarwa sidi muhammed raliyo ya gana da dukkan wakilan wato gidajen rediyo talabijin da jaridu na kasashen waje da ke aiki a nijar ganawar da ta gudana a ofishin ma'aikatar sadarwa da ke birnin yamai wannan ganawa ta kasance wani tsarin tattaunawa da yin musanya kan batutuwa da dama da suka shafi tsinkaye shugaban kwamitin ceton ƙasa da ƙasa kuma don samar da daidaiton matsayin wakilai da aikinsu a Nijar. ministan sadarwar ya buƙaci ganin goyon bayan wakilan kafofin watsa labarai na kasashen waje da ke wato nijar game da hangen shugaban kwamitin ceton ƙasa na cnsp abdulrahman tiyani da ya rataya kan zaman jituwa tsakanin al'ummar haka zalika minista sidi muhammad aliyu ya ja hankalin waɗannan 'yan nijar da ke ma kafafen sadarwa na ƙasashen waje aiki a nijar da su kasance masu kishin ƙasa da su sanya moriyar ƙasarsu a gaba da kuma fifita ci gaban ƙasarsu. a nasu bangare mahalarta wannan ganawa sun nuna jin daɗi da gamsuwarsu game da watan wato da game da wannan tunani na ma'aikatar sadarwa bisa ga shirya wannan haduwa haka kuma sun yi amfani da wannan dama domin bayyana wa mr sidi muhammad raliyo matsalolin da suke fuskanta game da neman labarai daga wajen hukumomi da kuma fatan ganin an daidaita waɗannan matsaloli daga ƙarshe minista sidi muhammad raliyo ya tabbatarwa waɗannan 'yan jarida niyyarsa na rakiyarsu da kuma kasancewa mai sauraren su a kowane lokaci tare da yin musanya kan batutuwa da za su taimaka masu tafiyar da aikinsu cikin sauƙi kuma cikin girmama ƙa'idojin aikin jarida. afirka ta kudu ta rufe iyakarta da mozambique sakamakon zaman zulumi da kuma tashin hankali da ake ciki a kasar bayan wato sanar da ɗan takarar jam'iyyar frelimo a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar hukumar da ke kula da iyakokin afirka ta kudu ta sanar da cewa ta samu rahotannin kaiwa wasu motoci farmaki a yankin gabar ruwa na lebombo da ke kan iyakar kasar da mozambique da ke kan eh, iyakar kasar ta mozambique wanda hakan ya sanya ta daukar wannan mataki domin dakile bazuwar tashin hankalin mozambique zuwa cikin kasar ta matakin na zuwa a daidai lokacin da gamayyar jam'iyyun adawa suka kira zanga-zangar gama gari alha'a ranar alhamis bakwai ga watan nuwamban shekarar 2024 domin kalubalantar nasarar daliel chafo na jam'iyyar Frelimo wacce ta shafe shekara wato shekaru da dama tana sharafinta siyasar kasar ta Mozambique. Hukumar tsaron FBI a Amurka ta gargaɗi jama'ar ƙasar dangane da wasu bidiyo guda biyu da ke karaɗe kafofin sadarwa waɗanda ke bayyana shirin kai harin ta'addanci da kuma magudin zaɓe wannan na daga cikin labaran karya da ake amfani da su domin hana jama'a fitowa kaɗa ƙuri'a a wasu sassan ƙasar. daya daga cikin bidiyoyin da ake cewa ya fito ne daga hukumomin tsaron Amurka ya buƙaci jama'a da su yi taka tsantsan dangane da kare lafiyarsu wajen zaɓe, yayin da wani kuma ya bayyana shirin maguɗi a gidajen yarin ƙasar guda biyar. Hukumar FBI ta bayyana waɗannan bidiyoyi guda biyu a matsayin marasa sahihanci da ake so a yi amfani da su domin razana jama'a masu kada ƙuri'a da kuma yi wa zaɓen zaɓen zagon ƙasa. hukumomin gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma kananan hukumomi na ta gargaɗin jama'a akan yunkurin wasu bata gari na yada labaran karya domin jefa shakku da kuma ta baba dangane da zaben na amurka rahotanni sun ce zuwa karfe biyu na ranar yau talata agogon amurka babu wata matsala da aka fuskanta dangane da zaben yanzu kuma sai labarun kasuwanci ECOWAS da kasashen Morocco da Murtaniya za su haɗa a karfi wajen aikin shimfiɗa bututun gas da Najeriya zuwa kasashen duniya. Kungiyar ECOWAS tare da haɗin gwiwa da kasashen Morocco da Murtaniya sun fara yunkurin tabbatar da aikin shimfiɗa bututun gas da zai ratsa wato wasu kasashen Afirka zuwa yammacin Turai. aikin da zai taso daga najeriya wakilan gwamnatocin kasashen sun ziya wato sun zartar da wannan shiri ne a wata yarjejeniya da suka kulla a birnin abuja jiya talata biyar ga wata ana kuma sa ran zai laƙume kusan tsabar kuɗi har dala biliyan 26 shi dai wannan shiri ya haɗe muhimman ayyuka biyu na aikin shimfiɗa bututun gas wanda na farko zai ratsa ƙasashen yammacin afirka inda za a kashe dala miliyan 975 kuma zai kai nisan kilomita 678 sai kuma wanda zai tashi daga najeriya kai tsaye zuwa maroko mai nisan kilomita 5669 wanda kuma ake sa ran za a kashe dala biliyan 25 wajen aikinsa tuni dai a shekarar da ta gabata ne shugabannin kasashen kungiyar ta ecowas suka amince da haɗe ayyukan wuri guda domin ganin aikin ya haɗe dukkanin nahiyoyi na duniya a jawabinsa yayin taron kulla yarjejeniyar ƙaramin minista a ma'aikatar man fetur na najeriya honorable ekperipe epo ya ce babu shakka aikin zai baiwa najeriya damar shigar da ɗimbin albarkatun iskar gas da take da shi <clears throat> zuwa kasuwanni da ke arewacin afirka da ƙasashen turai tashar raba wutar lantarkin najeriya ta sake lalacewa a wani karo bayan gyara ta da aka yi a makon da ya gabata a ƙarshen watan oktoba ne aka gyara ta bayan lalacewa da ta yi har sau uku wannan shi ne karo na tara da hakan ke faruwa a najeriya cikin shekarar 2024 zuwa lokacin rubuta wannan labarin kamfanin rabawa wutar lantarki a najeriya tcn bai ce komai ba game da batun yayin da al'umma da dama suka kasance cikin duhu a watan fabrairu ne aka samu lalacewa a karo na farko a watan oktoba ne ministan lantarki adebayo lagu ya ce tsaiko da tashar ke samu abu ne da ba za a iya kauce masa ba sakamakon yanayin kayayyakin lantarkin kasar ya ce akwai bukatar kowace shiya a najeriya ta samu tashar lantarkin ta wanda hakan ne zai tabbatar da ainihin wato samun tsayuwar lantarki ba tare da samun tsaiko akai-akai ba wato kasancewar da layin lantarki ɗaya baki ɗaya jihohin najeriya 36 suka dogara ya sa hakan ke faruwa inda samun karuwar tashoshi a shiyoyin kasar za su taimaka wajen rage aukuwar lamarin yanzu kuma sai labarun nishadi ƙungiyar mopan sun yi zama da hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi kungiyar kwararru ta masu shirya fim mopan reshen jihar kano sun yi zama da hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyin domin tattauna yadda za a yi tafiya domin wayar da kan al'umma a game da illar sha da kuma fatocin miyagun kwayoyi taron wanda ya gudana a ranar alhamis inda ta gabata an yi shi ne a ofishin kungiyar mopan reshen jihar kano da ke kofar dokawa akan titin biyu ke a cikin garin kano tun da farko da yake jawabi a game da zuwan nasu ofishin kungiyar mafan din luwamanda mai kula da wato kananan hukumomin fage nasarawa da ungogo da ke cikin kwaryar kano sani musa bakori ya ce a matsayin 'yan fim na masu wayar da kan al'umma suna da rawar da za su wato taka wajen taimakawa hukumar tasu wajen yaƙi da shaye-shayen da ake yi da kuma fataucin miyagun kwayoyi. ya ce ci gaba da cewa ya ci gaba da cewa a matsayina na wanda na karanci harkar sadarwa kuma na san tsarin midiya a cikin al'umma don haka abu ne mai sauƙi masu shirya fim su isar da duk wani saƙo da ake so mai ma'ana duk wani saƙo da ake so ko ake nema a sani domin a fahimta don haka a wannan zama da za mu yi zan ɗauki duk wani abu da muka tattauna a rubuce na kai kaiwa magabata na na jiha da na ƙasa domin su ga irin gudunmuwar da ita wannan masana'anta take bayarwa kuma kofar mu a buɗe take a gare ku ga duk wani da yake so zai shirya fim ko zai yi wani rubutu akan wani abu da ya shafi harkar hana sha da fataucin wato miyagun kwayoyi ana iya zuwa a same mu kai tsaye don mu bayar da shawarwari an soke kudirin cika shekaru 18 kafin shiga manyan makarantu. Sarakuna a jihar Gombe sun yi kira don yin rigakafi. Mopan sun yi zama da hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi. Netanyahu ya kori ministan tsaronsa galant sakamakon sabani. wato an ci real madrid karo na biyu a gida bayan da milan ta doke ta